Sashen Hausa na murya Amurka ne ake sauraro kan mita 25-31 sai ko mita 41 sai ta yanar gizo ko intanet akan voahausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 200.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da Lolniya da kuma fara'a dukansu a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da sahabu Imam Aliyu da kuma sauran abokan aiki daga a gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin ma a wani yammaci na Asabar ga kanun labarai. Yau Asabar ake ci gaba da zaben fidda 'yan takara na shugabancin Amurka. Hukumomin Turkiyya sun kai sama mai kan wani ofishin babbar jaridar kasar a wani mataki da ake gani na aza takunkumi ne kan 'yan jarida. a china ko sin mahukuntan kasar sun bayyana jerin matakai da suke hakikance za su taimakawa haɓaka tattalin arzikin kasar. To daga can Najeriya kungiyoyin al'umma da dama suna marhabin da hukuncin da wata kotu ta yanke cewar tilas gwamnatin tarayya ta bayyana yawan kudaden da aka maida mata da kuma waɗanda suka maida su. A jihar Neja an bankaɗo ma'aikatan bogi masu yawan gaske yayin da jihar Taraba aka yi wani mummunan hatsarin da ya kashe almajirai masu yawa. Muna kuma tafi da filin amsoshin tambayoyinku to amma duk sai bayan an ji labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran mutumin da yake kan gaba a jerin masu takarar neman shugabancin amurka karkashin jam'iyyar republican donald trump ya soke bayyanarsa gaban wani babban taron wata kungiyar masu ra'ayin mazan jiya da ake kusa da nan birnin washington yau asabar ya zaɓi halarci gangamin siyasa a jihar kansas inda ake shirin zaben fidda 'yan takara ta 'yar tinke a yau asabar jihar kansas tana daga cikin jihohin amurka biyar da wani yanki da ke karkashin na amurka daya inda ake zaben fidda yan takara yau asabar da kuma gobe lahadi trump zai yi kokarin ya kara tazara tsakaninsa da sauran abokan takararsa su uku yayin da ita ma madam hillary take kokarin yin haka tsakaninta da abokin takararta bernie sanders Ƙungiyar masu ra'ayin mazan jiya da ake kira CPAC a takaice da turanci ta mai da martani kan soke zuwan Trump ɗin ta wani sako da ta aike ta shafin dandalin Twitter cewa ta yi bakin cikin sokewar ta ce wannan mataki da ya ɗauka ya aike da sako balo-balo ga 'yan masu ra'ayin mazan jiya. kwamitin yaƙin neman zaɓen mr trump cikin wani sako da ya fitar ya ce trump a shekarun baya ya sha bayyana gaban wannan kwamiti yana gabatar da jawabai Hukumomi a Turkiyya da ke a Istanbul sun kai samame kan ofishin jaridar da ake kira zaman mafi girma a kasar a wani mataki da ake gani na rufe bakin 'yan jarida ne waɗanda suke goyon bayan 'yan hamayya. Ma zanga-zanga sun hallara harabar helikwatar jaridar Istanbul jiya Juma'a yayin da 'yan sanda da barkonon tsohuwa da mesar ruwa suka kutsa cikin helikwatar jaridar suka kori ma'aikata sannan suka ayyana mutumin da kotu ta nada zaman muƙaddas. babban editan jaridar abdulhamid bilici ya yi jawabi ga ma'aikatan jaridar gabanin kutsin da 'yan sandan suka yi ya kira ranar jiyar a zaman bakar rana ga demokradiyya ana danganta matakin akan wani yunkurin gwamnati na murkushe 'yan jarida da ɗan hamayyan nan malamin addinin islama fathullah gulen wadda ke gudun hijira a nan amurka masu zanga-zanga harabar kamfanin jarida suna raira baitoci suna cewa ba za a iya rufe bakin 'yan jarida masu walwala ba suna kada tutocin ƙasar ta turkiya A China ko sun mahukuntan kasar sun bayyana jerin matakai da suka hakikance za su taimaka wajen tabbatar da tattalin arzikin kasar na biyu a girma a fadin duniya zai ci gaba da haɓaka da kusan kashi shida 6.5 a wannan shekara duk da cewa an fuskanci koma bayan tattalin arzikin duniya da sallamar ma'aikata a wasu ma'aikatu masu yawa. firimiyan kasar like giyan shine ya bayyana haka yau asabar lokacin da ke gabatar da wani rahoton gwamnati tattalin arzikin kasar ya bunƙasa da kashi 6.9 a bara ko da shige gwamnati tun farko ta ayyana bunƙasar tattalin arzikin zai kai kashi bakwai daidai a daidai lokacin da tattalin arzikin kasar ake gani ya samu koma ba wato a mafi karanci cikin shekaru 25 da suka wuce masu fashin baki suka ce li yana kokarin ya rage hankoro ko zumuɗin jama'a ne kan harkokin tattalin arzikin saboda la'akari da haɗari da ke tattare da fushin jama'a saboda koma bayan tattalin arzikin kasar da ake fuskanta a sin labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na murya amurka a nan washington dc amurka ta tura wani jirgin yaƙinta na ruwa mai dakon jiragen saman yaƙi da wasu jiragen ruwa waɗanda su karfa masa baya zuwa yankin tekun da ake kira na kudancin china a wani mataki na yin muzurai ga china rahotanni suka ce jirgin yaƙin mai dakon jiragen yaƙi na sama mai suna john c stennis da wasu jiragen ruwa sun isa yankin ruwa yadda ake takaddama a kansu ne a farkon makon nan wasu rahotanni suka ce wani jirgin ruwa na yaƙin amurka babba tuni yake wannan yanki china tana ikirarin cewa illahirin yankin kudancin tekun na china mallakar ta ce amurka tana zargin hukumomin kasar a beijing da kafa makaman yaƙi a yankin a yunkurin china na daƙile ikirarin da wasu ƙasashe suke cewa su ma suna da iko akan wannan yanki bayan da china ta girke makamai masu linzami waɗanda za su iya kakkaɓo jiragen sama a wani tsibiri da ake kira farsal cikin watan jiya kwamandan rundunar sojojin ruwan amurka a yankin pacific admiral harry harris ya ga kwamitin majalisar dokokin amurka cewa a zahiri china tana kokarin amfani da karfin soja a wannan yanki china ta musanta wannan zargi ta ce amurka ce take janyo zaman ɗarɗar da ake fuskanta a brazil shugabar kasar dilma rousseff tana zargi kan matakan da 'yan sandan kasar suke ɗauka kan zargin cin hanci da rashawa game da tsohon shugaban kasar louis inacio lula da silva ta ce da farko bari in bayyana matukar rashin gamsuwa ta kan cewa tsohon shugaban ƙasa lula Sautarin yawa yana amsa dukkan gayyatar 'yan sanda domin ba da bayanai ba tare da tursasawa ba a gaban kwamitoci da suka dace amma wai yau an kai ga amfani da wasu hanyoyi na kaskantarwa domin wai ya ba da ƙarin bayanai 'yan sanda suna zargin cewa tsohon shugaban ƙasa lula ya karbi cin hanci daga hannun kamfanoni da suke aiki da kamfanin man ƙasar da ake kira petrobas an barke da zanga-zanga jiya asabar jiya juma'a bayan da aka tsare lula na wani ɗan gajeren lokaci a wunin bayan da aka sake shi tsohon shugaban ƙasar ya ce akwai siyasa kan batun kama shi labaran duniyar kuka saurara daga bakin sahabu imam aliyu To madalla, ƙungiyoyi da kuma jama'a da dama sun yaba da hukuncin da ke umartar gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana wa duniya mutanen da suka mayar mata da kudaden sata da kuma yawan kudaden kamar yadda Mahmud Ibrahim Kwari yake bayani cikin wannan rahoto. Malam Mustapha Yahaya shi ne daraktan kungiyar Democratic Action Group mai ofishi a nan Kano. Na farko dai wannan hukunci da kotu ta yanke nasara ce ga demokuraɗiyya gwamnatin nan tana cikin gwamnati mai mutunta doka da oda kuma gwamnati wata ke kira abu doka da oda ba na jin ba na jin gwamnati za ta ƙi mutunta waccan dokar a gwamnatanci kuma ko da an samu akasin haka ƙungiyoyi irin na masu zaman kan zamu ci gaba da bibiya zamu ci gaba da sa ƙaimi da hura wuta har sai gwamnati ta bude ku domin idan har gwamnati kotu za ta yanke wata ita ce ƙarshen gata mara gata za ta yanke ta ce gwamnati ita ma eh, ta bi doka kaza gwamnati ta kibi kuma mun koma mun zama ina lillahi wa ina ilaihi raji'un in dai ba wani lauje ne a cikin nadi ba me a ciki shi ma kwamarar kabiru sa'id da ta jami'i ne a cibiyar sitad mai bibiyar yadda gwamnatoci ke aiwatar da kasafin kuɗi su mu abin muke ba wa gwamnati shawara ta yi biyayya da wannan umarni ko kuma da wannan yanke hukunci da wannan kotu ta yi ta gaya ma 'yan najeriya halin da ake ciki na matakin dawo da kuɗi da ake ba ma a wannan gwamnati ba tun gwamnatoci ni baya da suka, gabata a irin waɗannan kuɗaɗe ne fa aka ce an dawo da abubuwan da kuɗaɗen da abace ya sata amma aka ce an ɗauki wani kaso za a yi amfani da shi gurin siyan makamai don yakar 'yan ta'adda waɗannan kuɗaɗen su ne fa har yanzu ake ta kace na ce a gaban kotu maganar eh, da su kiɗin to in ba haka ba in aka tafi haka haka za a tafi ana yi ja ya faɗo ja ya ɗauka ko kuma sata ta rinka sata sata wannan karar da aka yi hukuncin da aka yanke ba wai faɗuwa ba ne a gunta ita ma idan ta eh, umarni da wannan hukunci zai kara mata eh, kima a idan 'yan Najeriya kuma zai ƙara karsashin da take da shi na yaƙi da cin hanci da rashawa. Barista Audu Bula Babukarci malami ne a tsangayar nazarin aikin lauya ta Jami'ar Bayero a nan Kano. Ya ce a yanzu gwamnatin Najeriya na da zaɓin abu guda cikin guda biyu. Abin da ya rage wa gwamnatin tarayya yanzu shine ko dai ta bi umarnin wannan kotu ta fitar da waɗannan bayanai a cikin wata uku ko kuma ta ɗaukaka ƙara ma'ana ko dai ta ɗaukaka ƙara nan da wata uku ko kuma ta wato fitar da waɗannan bayanai kowane ɗan najeriya ya sani ko da yake ita wannan kungiya ta sirab da ta kai kara aka ce su ba wa bayanan in suka bayar na tabbata ita kuma kungiyar za ta buga shi a jaridu da kuma sauran guraren da al'umma za su gani in ya so su san me ake ciki har da cewa ba mu san dalilan da ya sa ita gwamnati take ɓoye waɗannan bayanai ba gaskiya a fahimtar mu ba daidai ne boye waɗannan bayanai kuma ba zai taimaka a ƙasar nan ba kuma ko alkawari aka yi da mutanen nan cewa idan kuka kawo za mu boye sunayenku idan haka boye ba a taimaka a mutanen ƙasa ba. barista audu bula mabukar kenan na jami'ar bayero mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria. tuma da lagai mahmud ibrahim kwari gwamnatin jihar neja ta ce ta gano ma'aikatan boki masu yawan gaske kamar yadda gwamna alhaji abubakar sani bello yake bayani a wurin wani taron 'yan jarida amina ta wajen tantance ma'aikatan gwamnati duk da cewa ba mu gama ba amma wanda muka sa su yi aikin ya nuna cewa akwai rashin gaskiya da yawa a ciki akwai mutane da suna karɓar albashin da bai kamata su ansa ba sannan akwai wasu kwata-kwata bai kamata suna da albashi ba suna ansa albashi akwai wanda ya kamata sun gama aiki harin suna aiki muna biyan naira biliyan biyu da miliyan ɗari biyu duk wata duk da cewa ba a gama ba amma dai ah, da duk alamun cewa kuɗin nan in mun gama za a rage kuɗin albashin nan wanda zai bamu dama kuma mu amfani da wannan kuɗin mu yi wasu ayyuka to sai dai a bangaren ma'aikatan gwamnatin jihar sun ce sun shiga wani hali akan aikin tantance ma'aikatan da ake yi domin kuwa akwai ma'aikata da dama da ba su samu albashinsu na watan fabrairu nan da ya gabata ba sannan wasu kuma an zabtare masu kudadensu shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger comrade Yahaya Idris Indaku ya yi ƙarin bayani a halin da muke ciki yanzu za mu je mu nema ma'aikata nawa ainihin an raba su da rabin salarinsu ma'aikata nawa ba su magan sarai mama kwata-kwata ba za mu je mu yi wannan bincike sha Allah rabi in mu yi wannan bincike in gwamnatin jihar Naja tana gani mu muna ji tsoronta ne mu a gani za wallahi talla wannan karo za mu ja layi komai zai faru ya faru ta ya ana screening a can kullum ma'aikata suna cikin eh, eh, fitinan albashinsu ba za a ga wasu ba za a ga sunayen yansu a salar ba wani sun an gani ma za a rage eh, salar guda kashi biyu kashi da ba zai gane ba. to fi ma zai da safi ya gaya mana cewa a'a ai wannan wata ba zai taso na ce ya taso ko. To amma gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana dalilin samun hakan. Gaskiya ne wasu ma'aikatan mun gano saboda suna da hanya sai ka mutum ya je ya sa an cire shi daga wani ministry an kai shi na ministry kamar na wata bangaren kiwon lafiya sai a biya shi albashi kamar na likita ko na albashin da bai kamata a biya shi ba shi suka dinga yin shekara da shekaru sai Allah ciki ikon shi ya sa mun gane wasu kuma za a maida su wajen halal ɗinsu to saboda yanzu ake aikin dole za a samu 'yan matsaloli san in aka gama tantancewa gaba daya to ina ganin maganar delay ta wajen bin albashi ko kuma yankewa ah, babu shi. A yanzu dai a iya cewa da sauran kallo a tsakanin gwamnatin jihar Niger mai yawan ma'aikata kimanin dubu talatin da kuma kungiyar kwadagon jihar Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. a gaida mustapha nasiru ba tsare daga can mina kada a ana tare ne da sashe wasu na murya amurka almajirai masu yawa sun rasa rayukansu a lokacin da wata motar safa ta take su a can jihar taraba ibrahim abdulaziz ya aiko mana da cikakken bayani kamar yadda rahotanni ke cewa wata motar safa ce mallakar adama sun sunshine dauke da fasinjoji ta kwace wa direban ta sakamakon fashewa da tayar motar ta yi inda motar ta kan wasu yara da ke wani rafi a bakin hanya wannan nan take ma motar ta kashe mutane goma sha uku ciki ko hada yara almajirai malam muhammad allami da ke zama jami'in yar labarai na karamar hukumar gasol ya bayyana da lamarin ya faru. Eh, wallahi wata mota ne kawai take tafiya sai ta saki hanya mota irin koma din nan ta saki hanya sai ta afka ma yara guda goma yara gani suna wanka da wanki haka a wani kawai mai suna gorando to kawai sai ka aka musu ta murkushe yara kiyamin goma sha uku tare da likita wayansu guda uku yanzu aka suna asibiti. Eh, yara nawa ne motan ta taka? Yara goma sha uku ne yanzu a yanzu ma akwai labarin da yake fitowa domin dubin ta cewa guda biyu sun tsara mutuwa a cikin wani da suka birkita. To masu abin hawa ma suna da nasu in suka sake suka sake mota akan hanya kai ka ce da tashin duniya ne. Kwana-kwanan nan ma kusan haka ya faru Allah ya Allah ya ya kiyaye wata mota kawai ta faɗi akan kayakin jama'a da sauransu da daddare a bakin kasuwar mutum biyu. Kawun zule tuni ma aka ɗebe gawakin waɗannan yara yayin da kuwa aka garza da waɗanda suka samu raunuka zuwa asibiti kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban DSP Joseph Kwaje ya bayyana. Toyota Bus Adamawa Sunshine Sabon Makodi daidai wani gari ana ce da ita Gorondo kusa da mutum biyu nan wuri gare kaucewa irin ramukan da suke kan hanya sai ya je ya kauce ya je ya kashe wayannan mutane guda goma sha biyu yara ne suna kogi suna wanka ya je buge su suka mutu a direbobi kiran da zamu yi a direbobi shine su rage gudu da kuma su tabbatar da motocinsu tana da lafiya sama matayi motocin su suna da lafiya in kaucewa irin wannan hatsarin da yake faruwa. Amma waɗanda suka ji ciwo kuma a yanzu ya aka da su? Eh waɗanda suka ji ciwo an kai su asibiti ana musu jinya. Wani abin ban tausayi ma dai shine cikin waɗanda hatsarin ya rusa da su har da almajirai na tsangaya a rama malam Usman na cikin malaman almajiran. Almajirai na guda goma guda tara ne amma takwas sauran su ɗaya baya daya ya ji cewa ma ya warke na ce ya lamarin ya faru eh, lamarin ya faru misalin karfe daya saura saura kafa sun kai da sun gangara sun tafi inda suke wanka to daga nan bakin inda suke wankan kuma sai Allah kaddara ita wannan direban mota wata wata homa hmm. eh, sai motar sai ta gangara wannan kwarin ta ma take hanya zai buge wani rami ne sai ya samu yaran su sai wanka suna ɗan shafa mai duk kayan da fashe kuma sai dai gangara su nan dai har wajen mutum mutum takwas na suka rasu Mm. amma nan take ne mutum goma sha mutum goma sha biyu ne suka na wani akwai wani nasa mutum hudu akwai ne wani yaro mutum daya kaga an samu zai mutum goma sha biyu ke amma na takwas ne eh, wanda suka samu raunuka suna na asibitin mutum biyu kamar yadda kirdiga ke nunawa akasarin hadarin da ake samu a Najeriya fa ana ma dangantawa ne da matsalar lalacewar hanya Ibrahim abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Caterina To Allah Ubangiji ya ji kansu masu sauraro ga Ibrahim ka almasi garba da shirin mu na gaba. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Sashen Hausa na muryar Amurka, don Allah menene karin magana, ina ta samo asali? shin bahaushe ne kawai ke yin ta me yasa ake yin ta shin karin magana za a iya kiranta a matsayin mace ko namiji menene tasiri ko alfanin yin ta mai tambaya haruna muhammad shugaban ƙungiyar muryar jama'a za a kuma ji kashi na biyu na ansar tambayar safara hakilu kan ko an taɓa sarakai mata a jamhuriyar nijar To bari mu fara da kashi na biyu na ansar tambayar malama Safara'u Hakilu wadda ke son sanin ko an taɓa sarakai mata a jamhuriyar Nijar. Idan malamar na saurare, ga shehin malami kan tarihi Farfesa Jibu Hammani na jami'ar Yamai jamhuriyar Nijar zai ci gaba da baki ansa. To, Professor, kamar yanzu ita wannan sarauniya da aka taɓa yi a Nijar wadda ka ce ta ƙasar Arewa kenan dogon dutse ko? Mm. Eh, shin menene abin da za a iya cewa ta gwada a matsayin jarumta a zamaninta a'a ba a ce zamaninta don sarakuna ne sarakuna wannan diba yakin da ake faɗi da ta yi ita da eh, turawa da suka shigo yakin da ta yi a cikin ƙarshen ƙarni na goma sha tara ne ka gani ko ƙarshen ƙarni kenan an yi shekara ɗaruruwa kamin tana suna sarauta kamin wannan abu ya faru a gani kenan kuma lokacin da aka yi wannan yaƙi ai ba ita ce ke da sarauta ba ana kiranta sarauniya amma eh, ƙarfinta ya koma wajen wajen tsafi amma eh, sarkin ƙasar sarkin mm, ce na arawa ne sarkin arewa shine sarki lokacin da suka zo to amma duk da haka nan sarki shi bai yaƙi ba kauce mana saruwe ya tafi wani wuri ba don ya san ƙarhinsu suna da bindigogi su kuma baya da to amma ita da ɗan gungun mutane na tare da ita sai ta shirya yaƙi ita ce ta yi yaƙi da turawa ta ba abu nan da kyar sai da dubara masu sami ta saboda bambara wanda ke abun nan da ke tare da su eh, an ce musu za ta mai da su dubbirai <laughs> wanda ta gani ya kuma biri to suna tsoron kwarai to lokacin sai da suka abin da yasa sai suka shiga cikin wani gumbi da sun ka shiga cikin wani gumbi sai sai nasaru suka ga bambara na tsoro kwarai ba su iya su shiga sai suka samu wata dubara sai suka samu gumbin wuta inda wancan suka ɓoye to ita sarauniya margu ita a ƙasar arewa ita ce ta yi yaƙi to ka gani kila ma <laughs> ya kamata ma lokacin na a maina mata sarauta ta tun da shi sarkin arewa bai yaƙi ba ita ce ta yaƙi to akwai wata alaƙa ne tsakanin ita sarauniyar ta ƙasar arewa da kuma waccan sarauniya ta daura a lokacin nan ai ba a zancen sarauniya eh, daura abinda eh, sarakunan daura na mata tun lokacin eh, tun lokacin bagauda lokacin da bagauda ke kano a lokacin nan lokacin nan ma ai sarauta ta kumce musu kenan yau da shekara dubu shekara dubu yau yau da shekara dubu don saboda shi ba gauda cikin karni na goma ne to yau da shekara dubu kasan abin nan eh, sarauta ta tafi hannunsu kenan babu alaka sai dai kwanan baya an tado wannan zancen don saboda lalle abu mai ban mamaki shine cewa su sun ce asalinsu daga daura suke kuma duk cikin ƙasar da ake hausa su nan kaɗai ne ake da sarauniya um, um, mai iko mai suna sarauniya mai iko kuma na sarauta nan ne kawai mutane abin nan cikin guba nan ne kawai aka samu ko ina ka duba cikin hausa baka ganin kana samun wata ma wata amma sarauta daga daura sai arewa kwanan baya sarakunan daura wani ko sarkin daura ne ina tsammani lokacin nan bayan nan ne ya zo nan kenan lalle yan uwan mutanen daura ne su gubawa in ka duba matsagen su ma ya kusa abin nan don saboda ni ina tsammanin eh, abin nan arawa ma sun ɗauki eh, tsagen su ma daga gubawa ne da gubawa da aradu ɗaya ne ɗan mace ne da namiji a takaice dai ita wannan sarauniya ita kaɗai ce sarauniyar da aka taɓa yi a tarihin nijar ita kaɗai ce ga sani na wadda aka taɓa yi a tarihin nijar sarauniya e, a fa'inci ma'anar sarauniya ma'anar sarauniya ma'anar sarki shi ne mutum wanda ke da jama'a bayan shi cikin ƙasa sananniya wanda kowa ya tabbata shi ne shugaba wanda kuma iya ba da umarni tilas a biya don umarnin shi doka ce to don ne shi ne sarki sai kuma ansar tambayar malam haruna muhammad game da karin magana idan malamin na saurari To ga ƙwararre kan harsunan sadarwa Profesa Abdallah Uba Adamu na Jami'ar Ado Bayero ta Kano, Najeriya zai baka ansa. Ba Bahaushe ne kaɗai ke karin magana ba kusan kowace ƙabila ta duniya tana karin magana daga Turawa har baƙaƙen fata har mutanen Asiya. Kowa na yin karin magana. Abin da yasa ake yin karin magana saboda ita ce falsafa ta mutane. A inda babu wani rubutaccen tarihin jama'a to karin magana su shine tarihin. Shine yake nuna rayuwarsu, yake nuna yadda suke tafiyar da rayuwarsu. misali girkawa ai suna da rubutattun tarihin rayuwarsu kuma suna da falsafa rubutacciya yadda muka gada kaka da kakanni hmm. to kaga aka sani wannan su basu dogara akan karin magana saboda a fitar da wani abu na rayuwarsu ba hmm. amma inda babu rubutu ko kuma inda babu wani adanannen rubutu game da wata al'umma karin magana ita ce hanyar da aka fi sani na wajen tabbatar da isar da sako a wannan al'ummar da kuma yadda falsafa wato tsarin rayuwa da tarihi da addini da fahimta na yau da kullum na wayannan mutanen yake hmm. cikin karin magana su duk yake wato abin da za a kirawo philosophy din su hmm. to yace ina ta samu asali ko ina ya samu asali ba wanda zai ce da kai ga inda karin magana ya samu asali kowa ya gaya maka haka karya yake hmm. saboda ai ba za ka iya cewa ga lokacin da mutane suka fara magana ba abin da kawai za ka iya cewa shine mutane a hankali a hankali suna kallon abubuwa na rayuwa na yau da kullum to wannan abubuwan su ne suke da sarrafa su zama musu karin magana su misali kamar ka ce komai tsawon dare gari zai waye ko ai komai nisan dare eh, komai tsawon dare ko kuma komai nisan dare gari zai waye to abu ne wanda yake ana yin amfani da irin wannan karin magana saboda a kwantar da hankalin mutum akan su abuwa da suke damunsa oh. saboda haka ba wani wani da ce da kai ai rana kaza aka fara karin magana ko kuma ga shekarar da aka fara karin magana kowane dan adam yana fito da karin magana bisa daidai da lokacin da ya samu kanshi da kuma irin abubuwan da ya fuskanta a wannan lokacin shi ne sai a fitar da wannan karin magana wato gajerar jumla wacce za ta nuna halin da aka shiga ko kuma ta adana halin da ake ada ko kuma ta nuna wani basira na fahimta na mutane mm. wanda yake idan da jama'a za su zauna su amfani da karin maganan nan to za a yi amfani da su wurare da yawa wajen misali koyawa yara mm. kamar mu lokacin da muke koyar da kimiyya muna amfani da karin magana wajen nuna wa yara yadda bahaushe ya fahimci kimiyya yawa ka komai tsawon nisan jifa kasa mm. zai dawo yawa profesa mm, ko da yake ka ansa yana cewa shin bahaushe ne kawai ke yi na sauran kabilu ma na duniya da suna yi har turawa ma da suna yi mm. sannan ya ce me yasa yake yin ta ko ake yin ta kamar da na gaya maka ana yin ta ne saboda a nuna wani falsafa na rayuwa ko kuma a kwantarwa da mutum hankalinsa game da wayansu abubuwa da suka faruwa wani lokaci ma kawai ana yi nema dai dan nishadantarwa ko ban dariya haka kamar a ce af amma fa da wahala gurguwa da auren nesa to hmm. irin wannan ana tsammanin wato mace ne ce ba ta da kafa ba za ta iya dogon aure ba saboda tana eh, nisa ba saboda tana son ta dawo gida hmm. to amma kuma yanzu irin wannan karin maganar ma ya tashi daga aiki saboda ai ga mota da ne ga babu mota a kasa ake tafiya sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin Profesa Jibu Hammani na jami'ar Yamai jamhuriyar Nijar da Profesa Abdallah Uba Adamu na jami'ar Ado Bayero ta Kano waɗanda suka ba mu ansoshin da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Caleb da injiniyan mu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lafiya. To da lama sauraro ga takardattun labaran duniya. Mutumin da yake kan gaba a jerin masu takarar shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya soke bayyana a gaban wani babban taron wata kungiyar masu ra'ayin mazan jiya da ake kusa da nan birnin Washington yau Asabar. Hukumomin Turkiya Istanbul sun kai samame kan ofishin wata babbar jaridar kasar a wani matakin da ake gani na rufe bakin 'yan jarida waɗanda suke goyon bayan 'yan hamayya. To a gaida sahab masu sauraro da takaitattun labarun nan muka zo ga karshen shirma wannan lokaci sai can da karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya za ku sake jin mu da wasu shirye-shiryen. Kafin ana iya ci gaba da sauraron mu kai tsaye a dandalin voa.com ko kuma babban shafin mu na voahausa.com. kafin mu yi ban kwana muna so mu mika gaisuwar taziya zuwa ga wakilin musa ne shu'aibu malumfashi saboda rasuwar kaninsa ismaila wanda allah ya cikawa a jiya kuma aka yi jana'izar sa yau da safiyar na allah ubangiji ji kansa da rahama mu kuma allah kyautata namu karshen allah ya bada hakuri na jura wannan rashi yanzu a madadin shi sahabu imam ali wanda muka gabatar da wannan shirin tare da caleb geta ci wanda ya kula da ɗakin na watsa shirye-shirye ibrahim alfa ahmed ne daga birnin washington dc ke cewar mu huta lafiya